ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari yayi da shugaban hukumar kula da shirya jarabawa ta ƙasa wato Neko, Profesa Dantane Wushishi dangane da sakamakon jarabawa na bana da hukumar ta fitar da irin matsalolin da ke fuskanta hukumar baki daya. Daga batun jarabawa kuma za mu leƙa ɓangaren malamai inda a makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya. Don haka ba tare da na ja ku da nisa ba zan mika shirin ga Mustapha Nasiru Batsari tare da Profesa Dantani Ibrahim Oshishi. Alhamdulillahi mun gode ma Allah da ya ba mu dama muka shirya wannan jarabawa lafiya muka kuma ƙare lafiya. lafiya a halin gaskiya ɗalibai waɗanda suka rubuta wannan jarabawa sun yi rawan gani mafi yawancinsu don fiye da dubu ɗari takwas sun samu sakamakon jarabawa wanda ake bukata wanda zai kawo ci gaban ɗalibai su je manya-manyan makarantu na gaba musamman university ko kwalejin horar da malamai ko kuma makarantu na koyon hannu kamar su polytechnic da monotechnic a gaskiya ɗalibai sun yi rawan gani a wannan jarabawa eh mafi yawancin kalibale dai da muka sanu bai wuce karancin kuɗi eh, bai wuce karancin kuɗi saboda yanayin da najeriya take ciki saboda a lokacin da eh, muke shirya jarabawa wannan dole dole akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ya kamata mu yi ah, da kuɗi amma saboda yanayin ah, ah, da ƙasa take ciki na tattalin arziki ya ɗan sa mun ɗan samu ja baya kaɗan amma alhamdulillah duk da haka bai hana mu samun ci gaba da ya kamata mu samu ba bai kuma yi muna wani tarnaki a wurin shirya jarabawa ba sai dai abin da ba a rasawa nan da can wanda yake bai shafi A ayyukan da muke yi ba jihohin da mun san da kuna bin su bashi ya zuwa yanzu kun warware eh mafi yawancin jihohin da muke bin su bashi da mafi yawancin su mun warware sai dai sababbi yanzu mun A hitar da sakamakon jarabawa a waɗansu jihohi da suka biya kuɗin jarabawa na ɗalibai na jihohin su sun biya kuɗi amma waɗansu sun rage muna fata kuma a yanzu tun da mun hitar da sakamakon jarabawa za su biya kuɗin da ya rage kuma mu saka masu sakamakon jarabawa kamar yadda suka yi alkawari eh, shi wannan lamari na satan ansa na ɗalibai yana nan kala-kala daban-daban wasu ana samun su a lokacin da aka yi jarabawa wasu kuma ana samun su a lokacin da ake ake makin ɗin jarabawa wanda malamai suke makin ɗin jarabawa ɗin ana tattara su to kamar yadda na yi bayani a baya shine ma'aikatanmu sun samu a horarsuwa wanda ya ƙara masu fahimtan muhimmancin jarabawa tunda wannan jarabawa da muke yi yana da muhimmanci a rayuwan kowane ɗalibi na najeriya to saboda haka su kansu sun ƙara sanin muhimmancin wannan abun tunda bayan da za ka yi ka yi satan jarabawa ba tare da an haɗa kai kila da wani ma'aikacin nan namu ba so saboda haka ragowan wannan shiga irin wannan halin da ma'aikatanmu suke ya taimaka ga ragowan wannan satan jarabawa da kuma sababbin hanyoyi da muka kirkiro na duba yanayin jarabawa don muna da 'yan sandan ciki muna da 'yan sanda masu kayan sarki duka suna taimaka muna wurin duba jarabawa muna kuma da ƙungiyoyi waɗanda yake suna da alaƙa da ilimi a najeriya su ma sun rubuto muna su je su duba jaraba so akwai mutane da yawa daban-daban ɓarye-ɓarye da suka taimaka wurin sa ido yin wannan jarabawa kuma mu ma kanmu daga nan mun hita mun je mu ga abubuwan da yake gudana a waje ni da ma'aikata na mun je jihohi guda takwas don mu duba yanayin wannan jarabawa din wannan ma ya taimaka da yawa a kan rage satan jarabawa muna dubawa saboda mai ya kamata mu samu ƙwararru masu yi muna makin jarabawa to yadda halin tattalin arziki ya yake ciki ba za ka kira mutum daga nisan wuri ba sannan baka iya bashi ko kuɗin motan da ya zo da komawa ba kaga idan kana so ko yayi aiki wanda yake eh, mai muhimmanci mai nagarta ya kamata ya samu amfanin abin da ya zo yi shi yasa muke dubawa mu gani idan aljihunmu zai iya ƙara ma waɗannan malamai da suke mana makin jarabawa ƙarin allowance wanda za mu ba su saboda kar su tafi wani wuri su dinga muna aiki. To daga batun jarabawa kuma za mu leƙa ɓangaren malamai inda a makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya. Dangane da wannan rana mun tuntuɓi wani malami ɗan asalin Najeriya amma da ke aiki na koyarwa a ƙasar Sin Dr. Bello Galadanci domin jin matsayin malamai a ƙasar Sin. Eto, eh um, bambancin tsarin koyarwa shine su anan a cikin al'adarsu a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma da aka ce kai malami ne mutane ba karamin girman ka suke gani ba ba karamin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adarsu saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba amma suna da kamar mutane kamar Konzu wanda ake cewa Confucius da Laozi malamansa su ne ah, waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin dacin ba. su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen cana to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji matarihin su zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi shishike na irin al'adu da tunani na mutanen china saboda ka su a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matukar mahimmanci kuma a nan za ka ga za ka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu a malami yana da mahimmanci to za ka ga yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji mai yake to wannan shine maraba to wannan shine bambancin To masu sauraro saboda kurar lokaci a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya madadin wakilin Mustapha Nasiru Batsari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledal Gresham naku baban yaji Frank ke a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku